ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون babu laifi a kan ku shiga gidajen da ba a keɓance su ga wani ba ba tare da izini ba irin gidajen da aka tanadar da su don amfanin kowa da kowa kamar gidajen littattafai da rumfunan kasuwa. Allah ya san abin da kuke bayyanawa daga ayyukanku da halayenku, da abin da kuke ɓoyewa, babu abin da yake ɓuya a gare shi a cikinsu, kuma da sannu zai maku sakayya a kansu. Yayin da kallo ya zama hanya ce zuwa ga zina, sai Allah ya yi umarni da a rumtsa ido don samun kariya daga fadawa cikin zina, ya ce,